Mitchell, an ce kun kame wasu suna haɗiyan kuɗi, wai shin ya abin yake ne? It's all right. Thank you very much. We acted based on a tip-off. Mun shafke su ne ta bayanan sirri da muka samu. Mun ji cewa masu aikata ayyukan asha na cikin otal mai suna Oriental Hotel da ke unguwar Victoria Island. Aka ce mana ana tuhumar wasu na nan na haɗiyar mugan ƙwayoyi. muna isa sai muka zarce ɗakin da aka bamu lambarsa da farko manajan otal ɗin yana neman ya kawo mana cikas da muka ga haka sai muka fara kama shi domin kenan yana da masaniya cewa ana aikata ɗanyen aiki a cikin wannan ɗakin. Muna kama shi muka taras da su suna kan haɗe wannan kuɗaɗen da aka dunƙule su kamar yadda suka saba na da ƙwaya. Har lokacin da muka kama su, muka kai su ofis, ba mu san cewa kuɗi ne suke nannaɗewa suke haɗewa ba, sai da muka kawo na'uranmu ta tantance ƙwayoyi kuma ta yin aiki, ta ƙi cewa ƙwaya ce. Muna buɗe ƙulli guda, sai muka ga ashe dalar Amurka ce ake nannaɗewa kuma ana haɗewa. Amma ya aka iya haɗe kuɗi? Exactly the way they wrap narcotics. Exactly. Na ce maka suna naɗe ta kamar yadda suke nuna ƙwaya. Kuma da gani kai san cewa wanda ya naɗa wannan kuɗin ya ƙware wajen naɗa ƙwaya. Mitchell, kun taɓa samun irin wannan ko wannan shine karo na farko? First time we are getting somebody that is, uh, you know, ingesting wrapped uh, money. Gaskiya wannan shine karo na farko da muka samu mutum ya naɗa kuɗi yana haɗewa. Mun sha kama masu haɗe ƙwaya, amma kuɗi wannan shine karo na farko. nawa ne ajin kuɗin da kuka kama kuma nawa ne aka haɗe. we in fact the, the total amount of uh, drugs ingested was uh, what amounted to uh, 111,000 abin da muka tara tsan lokacin da muka same su shine dala dubu ɗari da goma sha ɗaya amma adadin kuɗin dala dubu ɗari da hamsin da shida ne. To Mitchell mutanen ku kama gaba ɗayansu. So it's a complete syndicate. person that supplies the money. Muna da mutum shidda yanzu haka a hannu, mutumin da ya kawo kuɗin da ƙanansa, mutane biyu da za su haɗe kuɗin zuwa ƙasar Brazil. Su 'yan Najeriya ne da ke zama a ƙasar ta Brazil, sai shahararre wajen naɗa kuɗin sai kuma manajan hotel ɗin da muka kama.